السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته الى يوم الدين السلام عليكم ورحمه الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na laraba wanda ya dace da sha takwas ga watan ramadan a wannan shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da ɗaya bayan hijirar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda shine yammaci na sha uku ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu miladiya kafin mu ci gaba yau akwai yan tambayoyi da zamu fara da mai tambayar farko ya rubuto waɗansu hadisai ne guda uku yake neman ƙarin bayani a kansu hadisin farko yace wa anna amr bin kharija radiyallahu anhu qala khatabana khatabana an sallallahu alaihi wa sallam bi mina wa huwa ala rahilati wa lu'abuha yasilu ala ahmad wani hadisi an karɓo shi ne daga amr ibn kharija Allah ta kare da gare shi yace manzon Allah yayi mana hutuba a mina wa huwa ala rahilati yana haye kan dabbarsa ولعابها يسيل على ala wato yawun dabbar yana faranya akan kafaɗata. ta in ji shi wannan sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da wannan hadisi ke nuna wa halaccin yin hutuba akan abin hawa liman ya samu dama ranar idi ko kuma a filin ya yayi hutuba akan mimbari ko yayi hutuba akan dabbar da yake kai wannan dabba raƙumi ne ko doki duk babu ne abu na farko kenan abu na biyu kuma hadisin na nuna yawun dabbar da ya halatta a ci ba na ba ne ba domin ga shi dabbar yawun na zuba a kan kafadar sa bai kuma ce na je na wanke ba kuma dabbar nan rahila ce raƙumi saboda haka wannan ya nuna dabbar da ake cinta dabbar da take halal ne a ci kamar tinkiya kamar akuya kamar shanu da sauran ah, rakuma dukkaninsu abin da yake fitowa daga bakin su na yawo ba najisa bane ko ya taba ka ba dole bane ka wanke sai dai kawai ka wanke dan ka dan gudun ka zanta ba kan gani amma ba dan tantuwar abin najisa ba haka tsarin su ba najisa bane haka kashin su ba najisa bane haka jinin su ma ba najisa bane duk zance mafi inganci hadisi na biyu hadisin Anas dan Malik yake cewa anna qadaha an sallallahu alaihi wasallam kasara fattakhadha makana al-sha'bi silsilatan min fiddah wato annabi ne ke da kofi wanda yake shan ruwa da shi sai kofin nan ya karye sai manzo Allah ya mayar da marikinsa ya zanto ya sanya wata farka ta azurfa a matsayin mariki na kofi. to abinda wannan ke nunawa mun karanta cewa yin amfani da kofuna na zinari ko tangaraye na zinari ko na azurfa haramun ne wannan ana magana idan kana zahabu khalisan ko kuma idan azurfa din kana sirbatan khalisa amma idan kofin an yi shi da wani karfe ne daban wajen mulki sai ya kasance akwai azurfa wannan ba haramun bane dan da sai annabi yayi hadisin ko bukhari ya rawaito da hadisin farko da hadisi na biyu duk ba magana ta hadisi ne ingantattu tare da abin da suke nuna na hukunci za a aiki da shi amma hadisi na uku hadisin ibn umar yace manzo Allah ce at-tayammumu darbatani darbatun lil wajhi wa darbatun lil yadayni ila al-mirfaqayn wannan hadisi imamu ad-darqutni ya rawaito wai manzalar suna yake cewa alwala ana bugon kasa sau biyu ne a taimama kai ana bugon kasa sau biyu ne na farko a shafi fuska na biyu a shafi hannu har zuwa mil fakaini wannan hadisin bai ne ingantaccen hadisi na nuna a taimama ana bugon kasa ne sau daya sannan ko ba a shafan hannu zuwa gwiwar hannu ana shafar hannu ne kawai zuwa wuyan hannu sai kuma a shafi fuska an gane ko mukaddara abin da ke kasa gaba na kasa ce in zan yi tayyama abin da zan yi sai ya ka da hannaye na in za ka kasa shi ne ba su idan na dago hannuna ko in karkade haka shi ne annafdu ko kuma in yi haka in bushe idan na bushe sai in yi sai in shafa hannaye na a hada da juna ba wai suna fara na dama daban na hagu daban ba haka zan shafe su da juna in zurta je tsakanin yatsu kaga na gama shafe hannaye zuwa nan wuyan hannu shikenan kuma sai in shafa fuska shikenan shikenan na gama tayammuma sai sallah ba wani abu ne mai wahala amma a yi kafa ta biyu wannan gari shi ne hadisin bai da asali cikin addini a yi kafa kuma a zo har nan gwiwar hannu shi ma bai da asali cikin addini an gane su ana ke kewayen fuska ne da tafukan hannu ka zuwa gwiwar hannu zuwa wuya hannu dai an gane ku kuma in ka shafa ka samu dama ka fara shafan hannu in ka dama bayan ka shafa kasa ka fara shafan fuska sannan hannu duk wanda ka yi amma cewa ba a rage hannaye a cikin da yamma sai ka haɗe su da juna kana wani haka kana wani haka kana wani haka ba da duk ba da asali cikin addini daga abin da babu hadisi a kai sai a kawo abin da hadisi hadisin da izi ne ba ya da asali cikin hadisi mafi ingancin hadisin ta yamma hadisin bukari wanda amma bin yasir ya wato je ka duba shi da dai wannan yake cewa mutum ne ya saki matarsa saki na uku kin dole ne ya ciyar da ita kin dole ne ya zubanar da ita Malami sun yi sabani dangane da almutallaqatu salata cewa sun tana da tukuna da kuma annaka ko ba ta da zance mafi inganci ba ta da sukuna ba ta da annabaka abin da yake da sukuna shine haƙƙi na ka zaunar da ita har da idda wurin ka ko wurin da yake mallakar ka abin da yake da annabaka suwa domin ba komai a cikin cikin dan haka babu magana siyarwa ko kuma wani abin ke za ka ba ta kyauta ta mutum wannan kuma ke cewa shi ɗalibi ne a jami'ar Maiduguri to amma kuma ya yi sake jarabawa yin sata jarabawa da sata kuɗi dukkan hukuncin su daya kowanne haramun ne amma barawon jarabawa ba za a yanke hannunsa ba tun da ba kuɗi ya sata ba to amma cewa ba za a yanke hannunsa ba shi ke nuna ba da laifi ba kila barawon jarabawa inda ka sata ta barawon kuɗi eh za a ba shi takardar shi da ba mu bai cancanta ba ya je ya aiki da ita bayan bai cancanta ba a rinka ba shi albashi a wata da alawunsa kuma duk bai cancanta ba kaga kila abin da ya sata ya nuna fara wuce saboda haka bai halatta ba ta jarabawa. ko da har na suna yi kai karkari kai kokari kai da kanka wannan yana cewa wai gaskiya ne a so batun ɗarika a cikin alkur'ani tun daga ji Allah cewa Allah wasu ta kamo ala ɗarika da aka kai nahun ba an ka lafazin a tariqa a cikin harshen larabci yana nufin hanya kuma alqur'ani ya tattara hanyar da harshen larabci at-tariqa hanya hanyarwa to anan magana take domin dukkan mai ɗariƙa a yau dan na ce masa ina ɗariƙa ba zai gamsu da ni ba sai in ɗariƙar shehuwa ne in ya zanto tashi domin akwai ɗariƙan tijaniya akwai ɗariƙan kadiriya akwai ɗariƙan shazaliya akwai arufiya akwai wacece wacece wacece wacece dan na ce ina dariƙa ba zan gamsar da din dariƙa ba in ba ta ne ke ba to Allah ya ce wa Allah kamo ala tariqati da a ce mutane sun daidaita akan tariqa akan hanya wata hanyar ta musulunci ana maganar musulunci la asqayna hum ma an gane ku da mun tayar da sun ruwa mai abin dan idan ka ce wannan tariqa a cikin wannan lafazin ana nufin cewa tariqar wane kamar tijaniya ko kadiriya sai a ce da kai to a wannan lokacin ba a haifi shehunan waɗannan ɗarikun ba ko ba haka ba manzan Allah aka saukarwa da wannan aya wannan zan zuciya ne ma mutum ya ga wannan aya idan mutum ya ga wannan sai a masa dariya inda ake magana ilimi sai a masa dariya an bai da kyau wani malami kuma ya ce ba dukkan bid'a bace take bata domin ga ta Allah ce tadammiru kullu shay'in bi amri rabbiha amma kuma wannan iska bata rushe komai da komai ba ga ce kullu ba kulliya bace akwai kullu juz'iyya kenan wannan yan bid'a kenan suke faɗa haka wa akwai kullu kulliya akwai kullu juz'iyya maganar mantiqi ce asalan al kullu tadullu ala al umumi yabuhu al kullu aw al jami' wa qad talalla zillatil furu' haka al imam wa ya faɗa cikin madatul su'ud yake siga ta umumi akwai kullu akwai jami'u akwai allazi akwai kuma allazi tare da rassan allazi tana da rassa biyu shine allazani da allazina allazi tana da rassa guda biyu allatani da allati dukkan da inda aka ce allazina ko aka ce allazi ko aka ce allati ko allahi ko allazina ko kuma aka ce jami'i ko kuma aka ce kullu to wannan ya shafi kowa da kowa kina. ba ka cirewa ka ce banda wani sai in kana da dalilin da yake banda wani in ba ka da dalili al aslu fil umumi an yabqa ala umumi yanzu nan da Allah ya tudammiru kullu shay'in bi amri rabbiha abin da ya zama kace kullu ba ta komai ba dan Allah ya yi ya yake fa azbahu la yura illa masakin to a nan ma da annabi ce kullu ikin dalala da an samu ruwaya ta ce illa aka kaza wa kaza wa kaza to ke to amma wannan ba irin yadda nan da aka ce da mira kullu sai muka ce ba ta samu komai da komai ba saboda ba ta samu komai da komai ba dan Allah ce fa azbahu la yara illa masakin wa masakinhum asya an gane ku to kai ma idan kace annabi ya ce kullu ikin dalala sai a ce illa kaza illa kaza illa kaza sai ka kawo sauran ababen da annabi ce banda su banda su banda su ba za su shiga ba cikin kullu in ku ba ku kyale kullu a yadda su fi da kuma wannan shine ka'ida ta ilimi ba ka'ida ta son zuciya ba wannan kuma yake cewa maganar itikafi za a yi itikafi a masallacin da ba masallatai guda uku ba wannan mun tattauna tun ba tun ba rawar can shekara uku kullum muna magana a kai zance mafi inganci za ka iya yi itikafi a nan masallacin za ka iya a na kofar shehu za ka iya a na ina ne duk masallacin da yake da limami rajibi ake kamsa salawatu ko ake sallar juma'a za ka iya itikafi a cikin sa wannan shine da tsofi inganci amma hadisin annabi da yake cewa babu itikafi sai a masallatai guda uku wannan yana nuna kamalar itikafi ne daidai yake da hadisin da yake la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi yanzu in baka so wa dan uwanka abin da kake so wa kanka ba ka fita daga musulunci kana da imani amma imanin bai cika ba to haka wanda ya yi itikafi a nan shi ma yana da itikafi amma itikafin bai cika ba idan an kwatanta da wanda ya yi a masallacin Madina ko ko masallacin Kaaba ko masallacin Aqsa wannan shine taujihin hadisin akwai cikin sahabbai da suka wajja shi haka akwai cikin magabata manya da suka wajja shi haka a cikin manyan malamai na zamanin mu kuma ko wanda suka wajja shi haka wannan takardar da ke hannu na sanarwa ce ko kada sanarwa ake da duk wanda zai shiga itikafi ya kiyaye dokoki da ka'idoji da suka dace mun duba wannan ka'idoji mun ga duka ba wanda ya ci karo da qur'ani ba wanda ya karo da hadisi amma ka'idoji ne da za su taimaka itikafin kai kai daidai kamar cewa kar ka tsaya da wata kar ka tsaya da wani a waje a cikin harabar masallaci kar ka tsaya da wata kuna magana bayan ba matarka ce ba muharramar ba ce ba sannan kuma akwai ka'idojin da suka shafi tsafta kar ka shigo da kayan wankan da cikin nan kar ka shigo da jikunkunan ka nan gurin don masu gaji an ware musu inda za su ajiye jikunkunan duka dai ka'idojin da aka karanta a nan gurin ka'idoji ne waɗanda sun dace sun yi daidai don haka muke buƙatar yan uwa su ba haɗin kai kuma dan Allah yan uwa da suke zuwa ko tafsiri ko sallah su rinka ba da haɗin kai ga yaran nan masu ayyukan adalci wanda suke kokarin tsara ababen hawa ga inda za ka yi fakin ko kuma yanzu za a fita zirga-zirgar mutane a dakatar da wannan kafin wannan a dakatar da wannan kafin wannan dan Allah a rika ba su haɗin kai suna kokari kwarai da gaske su baro unguwannin su yara masu kishin addini amma zai zo wani da ce dakata ce bazan zan wani ma ya zaki wani ya faɗi bakar magana wani ya faɗi abin da bai dace ba ga azumi a bakinka to musulunci addini ne tsari addini ne kuma na girmama juna da haka yaran nan yadda suke aikin nan sadaka fi sabilillah ya kamata a ba su haɗin kai sannan akwai kuma waɗansu waɗansu kuma masu musu aiki na jahilci shine masu ne waɗanda idan yaran sun zagaya da akwatuna dan karɓan taimako da suka tafi masallaci wai sai cewa yaran wai daidai suke da maroƙa na cikin gari kaga wannan jahilci ne lokacin da annabi ya yake wa mata wa'azi suke bayar da sadaka wannan ta cire kan kunnanta wannan ta cire hawlawalanta bilal yi zagaya yana karba shi ma daidai yake da maroƙa cikin gari hadisin kuma na cikin bukhari ku daina aiki da jahilci ku daina gaggawar zagi ko shin mutunci idan baka san abu sai ka tambaya fa alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun in baka san abu kuma karka sai komai wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula Allah shi yadda mu Allah gyara ayyukan mu jiya mun tsaya dai a ƙarshen aya ta 28 ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأهبط أعمالهم في سورة محمد yau kuma za mu tashi farkon aya ta ashirin da tara amma dan Allah muna ƙara jan hankali game da waɗanda suke bin malam su ido wajen jan baki dan Allah su daina dan Allah dan Allah lokacin da yake karantawa kowa ya saurare shi ne dace da faɗin Allah ta'ala wai za ku alqur'anu fastami'u lahu idan kai magana ko da karatun gari ka taba wa ka'idar aya fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun duk mai son zai yi ne duk mai son rahmar ubangiji lokacin da mai jan baki ke jan baki za ka yi shiru ne ka saurara to mai Allah ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نجاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم لفظ الأم دمع نربل wato kaman bal fi idrabiyya kenan domin an al munqati'a tana zuwa da ma'anan zai allazina fi qulubihim maradun waɗanda a cikin zukatansu akwai cuta ta munafunci sun yi tsammani allan yukhrij Allahu abghanahum ubangiji ba zai fitar da abin da ke kunshe cikin zukatansu ba abghan dan ina na asdiqlu ko asdinatu asdinatu kuma shine kullun zuci abin da ka kulle a ka dan cutar da musulunci ko dan cutar da musulmi ko dan cutar da wani dan uwanka shine ake kira safina su munafikai sun kunce mummunan nufi a cikin zukatansu dan cutar da annabi ko dan cutar da musulunci zamanin su Allah bari saukar da wahayi ya fallasa su ba shi da Allah ce a bari hasiban da zai fi kulubihim marad waɗanda a cikin zukatansu akwai cuta ta munafunci sun yi tsammani an ya yukhrij Allah adghanahum Allah ba